من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى, حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا بير أو لا يبير ارتحلوا فارتحل فصار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انتفل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فإنه يكفيك ثم سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا عليا ورجلا آخر فقال اذهبا فافتقي الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزارتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء قالت أهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا, خلو ونفرنا خلوفا قال انطلقي إذا قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت الذي يقال له السابع قال هو الذي هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإناء ففرد ففرد فيه من أفواه المزادتين أو السبيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق الأزالي ونودي في الناس اسقوا واستقوا واستقوا فسقى من سقي فسقى من سقى واستقى من شاء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال إذا فأفرضه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما إلى ما يفعل بدمائها ويم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة ملاءة أشد ملاءة منها حين ابتدأ حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما وزعنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد وقد وقد احتبست وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهب بي إلى, إلى هذا الذي يقال له السابع ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه فقالت بإصبع بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو وإنه أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون, ولا يصيبون السر الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام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 barkanmu da sake dawowa wannan majalisi mai albarka majalisin karatu a cikin littafin da ake kira tajridu sarih a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a yau asabar uku ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya ah, uku ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda kuma ya zo daidai da daya ga watan goma miladiya ta 2011 a wannan majalisi na sharhin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi Sallama, tana da shekara 1893 wanda wannan shine darasin mu na 132 sannan kuma <clears throat> muna cikin kitabut tayammum wanda wannan shine hadisi na ƙarshe a cikin wannan littafi na at-tayammum hadisin Imran ibn Husayn al-Khuzai radiyallahu anhuma قال يتي كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم mun fita wata tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa inna asraina kuma mun yi tafiyar dare hatta idza kunna fi akhirin al har sai da muka kasance a ƙarshen lokaci na dare wa qa'na wa qa'atan sai muka zau muka kwanta bacci ya dauke mu wala waqa'ata ahla inda al-musafiri minha babu bacci mai dadi a gurin matafi kamar irin wannan bacci na ƙarshen dare fama aiqazana illa harru shamsi babu abin da ya farkar da mu ya tashe mu daga bacci sai dukan zafin rana fa kana awwala man istayqaz fulanun thumma fulanun thumma fulanun thumma umar ibn al-khattab ar-rabi sai ya kasance farkon wanda ya tashi wane ne sannan wane sannan wani sannan umar ibn khattab shine na hudu wa kana an sallallahu alaihi wa sallam idza nama lam nuqidhu hatta yakuna huwa yastayqiz annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kasance idan ya kwanta bacci ba ma tashin sa sai dai idan ya tashi da kansa fa inna la nadri ma yahduthu lahu fi nawmihi saboda mu ba mu san me yake faruwa gare shi a cikin baccinsa ba sai staiqaza umaru yayin da umar ya farka wara'a ma asaban nas ya ga abin da ya faru ga mutane wa kana rajulan jahilan shi kuma mutum ne kakkarfa fa kabbara sai ya barke da kabbara wa a sautahu bit takbir ya daga ya yayi kabbara fa ma zara yukabbiru bai gushe ba yana takabbara wa yarfa'u sautahu bit takbir yana kuma daga muryarsa da kabbara hatta staiqaza li sautihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam har maza Allah ya farka daga bacci a dalilin muryar Umar ibn al-Khattab da yaji falan bastaiqaza yayin da manzo ya farka daga baccinsa shakau ilaihi allazi asabahu sai suka koka masa abin da ya same su wato na rashin yin sallar asubahi a lokacin Kala sai manzo Allah ce la baira babu damuwa aw la yabiru ko wannan ba zai cutar ba irtahidu ku bar wannan gurin fartahalu sai suka bar wannan gurin fasara gaira ba'idin yayi dar tafiya ba mai yawa ba thumma nazala sannan ya sake sauka fada bil wudu'i yace a kawo ruwan alwala fa tawadda'a yayi alwala wa nudiya bis salati aka kira sallah fa salla bin nasi yayi wa mutane sallah falamman fatala min salatihi yayin da ya gama sallarsa idza huwa bi rajulin mu'tazilin lam yusalli ma alqawm sai ya hango wani mutum can gefe guda bai yi sallah tare da mutane ba قال مالك يتي ما منعك يا فلان أن تصلي me ya hana ما يهلك sallah tare da mutane? faƙala sai ya ce asabat ni janaba janaba ce ta same ni walama kuma babu ruwa tare da ƙala sai manzo Allah ce alaika bis sa'idi to ka nufi doron ƙasa fa innahu yakfika ya ishe ka sun basaran nabi sallallahu alaihi wasallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiya fashtaka ilaihi nasu min al mutane sai suka koka masa da kishi suka koka masa batun kishi zala sai ya sake sauka a aliyan wa rajulan akhara nabi ya kirawo sayyidina ali da wani mutum tare da shi ya yace da su izhaba fabtaghiyal ma'a ku tafi ku nemo ruwa fanfalaka sai suka tafi falaqiyam ra'atan baina mazadatayn aw satihatayn sai suka samu sai suka haɗu da wata mace tana tsakankanin wato tulunan ruwa biyu ausa hatai ne duk su ɗaya wato tulunan ruwa guda biyu min ba'in na ruwa ala ba'irin laha akan wani raƙuminta faƙala laha sai suka ce da ita ainal ma'u ina za a samu ruwa qalat sai ta ce ahadi bil ma'i amsi hadhihi sa'a rabona da ruwa tun jiya a irin wannan lokaci wa na khulufun kuma mazajen mu ba sa nan faqala sai suka ce mata in taliqi idan to sai mu tafi qalat ila ayn tace ina kuma qala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace mu tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat sai tace alladhi yuqalu lahu as-sabi'u wannan da ake ce masa karkatacce qala sai suka ce da ita huwa allazi ta'anina wannan da ke nufi fantaliki don haka mu tafi faja'a biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama suka zo da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa haddathahu alhadith suka bashi labarin abin da ya faru qala fastanziluha an ba'iriha suka nemi fastanzaluha suka nemi ta sauko daga kan raƙuminta wada annabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in annabi ce a kawo masa ƙwarya fa farraga fihi min afwahi almazadatayn aw satihatayn aw satihatayn annabi ya wato bilbile ruwan waɗannan tuluna guda biyu wa auka afwahu ya ɗaure ba daga sama kenan wa atlaqa al'azala ya kwance bakunan ƙasar to maɗaurin da aka daure salkan daga ƙasa wanudiya finnas aka yi wa mutane shela isku wastaku ku sha ku shayar da ababen hawan wato dabbobinku fasaka man saka mai sha ya sha wastaqa man sha'a wanda zai shayar da dabba sai ya shayar da ita wa kana akhira zalika an a'ta alladhi asabathu aljanabatu ina'an min ma' karshen su shine wannan da janaba ta same shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi cikon a wato cikakkiyar ƙwarya ta ruwa kala yace izhab fa afrighu alayka ka je ka kware wannan a jikinka wa hiya qa'imatun wannan mata na tsaye tanzuru ila ma yuf'alu bima'iha tana kallon abinda ake yi da ruwanta waymullahi na rantsi da Allah laqad uqli'a anha an gama da wannan ruwan nata ko wannan salkat tata wa innahu la yukhayyalu ilaina annaha ashaddu min atan minha amma abinda muke gani da idanmu wato wannan salkatta tata ta fi cika a yanzu lokacin da aka gama da ita hina tada fiha sama da lokacin da aka fara wato amfani da ruwanta فقال النبي صلى الله sallallahu alaihi wasallam sai manzo صلى الله عليه wasallam yace ijma'u laha ku tattara mata taimako fa jawa'u laha sai suka tara mata taimako min baini daga mai bata dabino wa katin ko nikakken garin alkama wa katin ko jikakken gari na alkama hatta jama'u ta'aman har sai da suka tara mata abinci mai yawa faj'aluha faj'aluha fi thawbin suka sanya mata wannan abincin mai yawa a cikin tufa a cikin wani abin nan kyalle wa hamaluha ala ba'iriha suka dora mata akan rakumunta wa wada'u sawba bayna yadayha suka aje mata wannan kullum suka dora ta akan abin hawanta suka aje mata wannan kullum a gabanta qala laha sai ya ce da ita wato manzo sallallahu alaihi wasallam ta'lamina ma razi ma razina ko ta'allimina ma razina mimma ki sani bamu rage wani abu daga ruwanki ba walakin Allah huwa alladhi asqana Allah shine ya shayar da mu fa ta sai ta zo ga mutanenta. wa qad ihtabasat anhum wanda su tayi taji tayi jinkirin dawo musu faƙalo sai suka ce ma saki ya fulana me ya tsare ki wato baki dawo lokan kari ba qalat sai ta ce da su al'ajabu abun mamaki ne tsare laqiyani rajulani mutane biyu ne suka hadu da ni ba bi ila hadha ar-rajul alladhi yuqalu lahu as-sabi'u suka tafi da ni zuwa ga wannan mutumin nan da ake ce masa karkatacce fa fa'ala ha kaza wa kaza kaza da kaza da kaza da kaza wato ta zayyana musu fa wallahi tace to wallahi na rantse da Allah in na hula asharun nasi min baini hadhihi wa hadhihi ya fi kowa iya sihiri tsakanin sama da ƙasa tsakanin sama da ƙasa ba wanda ya kai shi iya sihiri wa qalat bi usbiha alwusta was sai ta yi nuni da yan yatsinta ta tsakiya da manuniya farafa'atuhuma ila samai kai haka kai haka sai wato tsakanin sama da ƙasa ba wanda ya kai shi iya tsafi ta'ani as-sama wal ard aw innahu la rasulullah in ko ba haka ba to shi manzon Allah ne haqqan da gaske fa kana al-muslimuna ba'da zalika yuziruna ala man hawlaha min mushrikina sai ya zan musulmi bayan wannan abu da ya faru suna kai farmaki suna kai hari da samami akan mushirkan da suke gefen garinta gefen wato rigarta wala yusibuna sirma allati ladi min hiya minhu amma ba ta taba rigar da take ciki fa qalat yawman liqaumiha wata rana sai ta ce wa mutananta ma a ma ara anna haula alqauma yad'unakum amdan abinda nake tsammani mutanen nan da gangan suke rab suka suke kyale ku wato ba sa taba fa allakum fil islam ba ku ganin a musulunta fa ata'uha sai suka yi mata da'a fa dakhalu fil islam da shi musulunci wannan hadisi mai tsawo imam al-bukhari ya kwararo shi haka saboda jumlar da take ciki ta cewa alaika bis sa'idi fa innahu yakfik wannan shine mahallu shahid a cikin a cikin hadisin gaba daya domin ya kawo shi a cikin babu sa'id as-sa'id tayyib wudu al-muslim yakfihi 'an al-ma wato doran kasa bai tsarki gurin alwalan mumini ne yana wadatar da shi gaban ruwa wato lokacin da babu ruwa yana yana yin taimama ne akan doran kasa wannan ya ishe shi wannan hadisin shine ibn hajar al-asqalani ya kawo shi a cikin bulugul maram sabu tahara da ma'ana ya takaita shi a cikin wasu kalmomi kwaya uku ko hudu yace wa fi sahihaini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama huwa wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika shikenan biya yace ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala shi da sahabbansa daga wata salka ta mushrika to kaga nan da ma'ana ya kashi kuma da ake zai kashi da wannan tsawon inda duk hadisi in ya tashi kawo da zai kashi da irin wannan siga to littafin zai zama qad sai ya girma sai rika rika bada tsoro to sai ya takaita akan abin da dai yake so ya ya fitar daga cikin daga cikin hadisi wannan hadisi imran ibn husayn babban sahabin nan na manzo sallallahu alaihi wa sallama shugaba abun koyi cikin sahabbai shi ya ruwaito shi imran ibn husayn ibn ubayd ibn khalaf al-khuzai abu Nujaid, lokaci ɗaya suka musulunta da abu huraira eh, da babansa wato shi baban imran wato shine Hussein ibn Ubayd a lokaci ɗaya suka musulunta a shekara guda shekara ta bakwai bayan hijira yana da hadisai a cikin littattafan hadisi za su kai wajen ɗari da hamsin sai na umar a sa ya tura shi basra domin ya karantar da mutanen basra basra cikin ƙasar iraki ya zauna a cikinsu ya rika ba su ilimi har ma ya zama alkali a lokacin Hassan al-Basri yana rantsewa da Allah ya ce ya rantse da Allah ba mutumin da ya taba taka Basra a lokacin su kamar Ibrahim da Hussein to ba mutumin da ya kai shi alkhairi ba mutumin da ya kai shi nagarta Mutarrif ibnu Abdullah ibnu Shakhir ɗaya daga cikin almajiransa ne yake cewa wata rana Ibrahim da Hussein ya ce da ni uhaddithuka hadithan asa Allah asa Allah an bihi zan baka hadisi ina fatan Allah ya amfane ka da shi yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa jama'a bainal hajj wal umra wa lam yanha anhu hatta mat manzo Allah ya hada haji da umra bai hana hada da umra ba har ya kuma ga Allah wa lam yanzil fihi qur'anun babu abinda ya saukana alkur'ani da ya haramta hada hajji da umra wato mut'atul hajji wa annahu kana yusallimu alayya wa annahu kana yusallamu alayya ana mun sallama yana nufin mala'iku falam maktawaitu amsaka zalik lokacin da nayi lalas wato nayi sakiya shikenan sai na daina ganin mala'ikun suna suna mun sallama da na dawo na daina yi ada ilayya sai suka dawo suka ci gaba da gaishe ni wato har kawai yana tafiya sai mala'ika ce assalamu alaikum wani hadisi yana cikin muslim ya fita yaƙi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan zauna cikin garin musa daga baya kuma eh, ya zo madina haka yake tsakanin garinsa da madina ya je garinsa ya da madina ya je garinsa ya da madina mutum ne wanda yake da tsantseni da tsoron Allah da wato tsananin alkhawf duk da cewa gashi yana da irin wannan matsayi a cikin sahabbai har yana cewa wadittu anni ramadun tazrunir riyah ina ma a ce ni wato toka Allah ya yi ni da iska za ta rika daidaita ni a sama to saboda yana jin tsoron gamuwarsa da Allah duk da matsayin da yake da shi da yake nuna cewa sahabbai ba su wato ba su rudu da kansu ba duk da gashi abin da Allah ya tai musu albishir da shi cewa radiyallahu anhu wa radu an wannan bai sa sun rudu kansu ba suna jin tsoron gamuwarsu da wasu takin shi ya sa yasa suka samu wannan yardar ta ubangiji bayan shi a zuciya suna jin tsoron inda ba su aika aika ba sa faɗa haka ai dan sun yi wa Allah laifi ne yasa wato maimakon su yabe su da wannan sai zama abin suka to idan abin da za a yabe ka da shi an soke ka da shi to me za ka kuma a yabe ka ba Allah ne ya yabe su da wannan ba wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un duk abin da aka ce su yi suna yi Allah ce amma zuciyar su a tsaye wato tana raurawa tana jin tsoro kaga abin yabo ne Allah ya yabe su da wannan Allah madaukakin sarki ce innamal mu'minuna alladhina idza zukira idza zukira Allah wajilat qulubuhum menene wajilat qulubuhum ay khafat warta'adat zukatansu su kada kamar kace ce hantarsa ta kada da ya ji an ambaci azabar Allah sai ya firgice tsorata kai ya zama da shi a ciki kaga wannan yabo ne dan karshe Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minan na gaskiya to abinda za ka yi a ce da kai mu'mini na gaskiya wani zai soke ka da wannan to bai kuma za ka yi yabe ka kaga babu Imran ibn Husayn yana daga cikin wanda ba su shiga cikin fitina ba lokacin da aka samu rigima tsakanin mutanen basra mutanen iraki da mutanen sham tsakanin mutanen ali radiyallahu ta'ala anhu da muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin waɗanda suka guje wa dukkan ɓangarorin biyu ba ta tare da nan ba ta tare da nan wanda kuma a aƙidar ahlus sunna su suka fi dacewa da daidai su suka fi dacewa da daidai wato wanda bai shiga rigimar ba shi ya fi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa za a yi fitina satakunu fitna alqa'idu fiha khairun min alqa'id wal qa'imu fiha khairun min almashi fa abdullahi almaqtul wa la takun abdullahi alqatil nabi ce za a samu fitina wanda yake zaune wato bai tashi ya taka rawa a ciki ba to yafi wanda yake tsaye a ciki wanda kuma yake tsaye bai rika kai kawo a ciki ba fi alkhairi sama da mai kai kawo a ciki annabi ya ce to ka zama bawan Allah da za a kashe kar ka zama bawan Allah da zai kisa in ta kama a kashe ka to gara a kashe ka da kai ka zama kai kai kisa don haka wannan ta sa wasu daga cikin sahabbai da wannan abu ya faru suka ce to su ba su shiga wani bangare su yaƙi su musulmi ba ba za su sama tare da mutanen kufa ba ba kuma za su zama tare da mutanen sham ba daga ciki akwai imran ibn husayn akwai abdullahi ibn umar akwai abdullahi ibn amr eh, ibn al-as akwai sa'ad ibn abi waqqas akwai sa'id ibn zaid da sauransu da abu Bakra. waɗanda suna cikin waɗanda ba su shiga cikin wannan hargitsi ba kuma aka yaba musu akan wannan abu katada yake cewa ibrahim ibn husayn yana ce da ni ilzam masjidak ka masallacin masallacinka wato kada ka fita a yi rigimar nan da kai zauna a masallacin ka kai karatun qur'ani kai sallah kai zikiri amma kada a ganka a fagen rigima abu katada ce, fa inda kala alayya in kuma abokin rigimar ya zo ya shigo inda nake kara in baita bar masallacin shi koma gidanka idan a masallacin ba ba za a kyale ka ba fita daga masallacin koma gidanka dai ka yadda ai karan mata da kai a cikin wannan fitina wanda to abu kasada ce fa inda kala alayya baiti in ya shigo gidan fa ya biyo ni har gida qala imran yace da shi law kala alayya rajulun yuridu nafsi wa mali la ra'aytu an qad halali an aqtula yace in kuma mutum har zai biyo ni gidana ya rika ganin raina da dukiyata ta halatta gare shi to ni ma ya halatta in kashe shi tunda yanzu tura kuma ta kai bango na zauna masallaci ka biyo ni na bar maka masallacin na da gida kuma ka biyo na gida to ga kake so in kuma wata rana yake cewa kamar yadda yake cikin ta ibn sa'ad ya fito mana cikin kayansa wato ya yi sababbin kayayyaki masu kyau ba mu taba ganin ya sa irinsu ba sai muka rika mamaki sai ya ce a kan ku yi mamaki na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah idza an'ama ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara an tura alai na ji annabi yana cewa in Allah ya yi wa mutum ni'ima to yana son ya ga burbushin ni'imar nan a jikinsa saboda haka ni ma wani kulli na <laughs> dan ku gani da wata ni'ima ce ta samu na ci imran ibn husayn ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 52 yayi kuma wasiya da ummahati auladi matansa sakatakunsa yace in ya rasu ga wasiya ummahati aulad ba su da ba su da gado ba matan ba matan san matan san aure suna da rabon su ba ka su babu wasiya a gare su la ta liwari amma ummul waladi ita ba ta da sai ce to waɗannan ummahatul aulad din inda rasu a cikin dukiya ta aba wanda kaza aba wanda kaza aba wanda kaza amma duk wacce ta yi mun kuka dan na mutuka a bata radiyallahu ta'ala anhu yace kunna fi safarin ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun fita wata tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sabani wajen bayyana wacce tafiya ce suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sayo muslim hadithin abu huraira ya nuna lokacin da suke dawowa ne daga khaibar akwai kissar abu huraira wacce take sama da wannan amma ya nuna cewa lokacin suna dawowa daga khaibar a cikin sunan abi dawud akwai hadisi abdullahi dan mas'ud da yake cewa aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hudaybiyah laylan annabi ya dawo daga hudaybiya da daddare fa nazala sai ya sauka a ƙarshen daren ya sauka dan yayi rulumi sai ya ce man yaklauna waye zai yi mana gadi wato zai sa ido kada asuba ta yi ba mu sani ba bilal ya ce ni to kaga anan an ce daga hudaybiya a muwatsa akwai ruwa zai ibn aslam sai dai mursala ce daga manzala Allah yace manzala sallallahu alaihi wasallam yayi ririmi a hanyar sa ta dawowa daga makka ya wakilta bilal a musannaf na abdul akwai ruwayar afa ibn yasar wanda shi kuma yace a hanyar tabuka a ruwayar abu dawud yace inda zalika kana fi ghazwati jaysh al-umara wani yaki da ake kira yakin zaishul umara yakin da ake kira zaishul umara shine ghazwatul mu'ta to shine ibnu abdul bar yace to ai wannan ba zai yiwu ba saboda yakin mu'ta babu annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki turawa yayi shi bai fita ba wannan kuma an ce tare da shi ake ciki to shi yasa ibnu hajar yace ta yiwu akwai wani yakin da ake kira da wannan suna banda yakin mu'ta akwai wani yakin da banda ake kiran shi jaishul umara to shi yasa malamai sai suka yi sabani tun da haka ne ga hadisai daban-daban ga hadisin Abu Hurairah ga hadisin Ibn Mas'ud ga hadisin Ibrahim Ibn Husayn wanda duk ciki ana bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci karshen asuba bai samu sallar asubahi ba har rana ta yi suna bacci sai daga baya zafin rana ya tashe su to shin sau ɗaya da abin ya faru ko kuma a'a ya maimaitu ba sau ɗaya ba wasu malaman suka tafi akan cewa kissar ɗaya ce kawai dai an ta samun saɓani ne wajen tantance a ina ne abin ya faru wasu kuma suka ce a'a ba kissa ɗaya ba ce abin ya faru ba sau ɗaya ba akwai hadisin imran ibn husayn wanda muka karanta gashi abin da ya faru akwai hadisin abu qatada wanda a cikin hadisin abu qatada ya nuna abubakar da umar ba sa cikin tawagar lokacin da manzo Allah ya bacci amma hadisin imran ibn husayn ya nuna suna ciki kaga wanda ya nuna labarin daban-daban ne a cikin kisar imra'a imran farkon wanda ya tashi suka ce abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam bai tashi ba har sai da umar yayi kabbara sannan sautin kabbarar umar ya tashi shi a hadisin abu qatada ya nuna cewa farkon wanda ya tashi shine annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana kissar daban-daban kissar hadisin imran sautin sayyidina umar shi ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya kabbara amma a hadisin abu qatada shine farkon wanda ya tashi sannan ya tashi sauran mutane to saboda haka dai malamai sun karkata zuwa ga cewa kissar ba ɗaya bace ta faru a lokuta daban-daban ibnu abdulbar ya yi kokarin ya tattara kissar ya mai da ita daya to amma dai akwai takallufi cikin maganganunsa wanda malamai ba su yarje irin yadda ya yi so ya yi dabara wa ya hada ya hada kissar ta zama ɗaya ba yake cewa wa inna asraina mun yi tafiyar dare al-isra ko as ce tafiya da dare ana cewa saraitu ko asraitu ana ladhi asara bi abdihi idan mutum ya yi tafiya da daddare wasu ce asura sai ru'an mafi laili Ka yi tafiya mafi yawan dare wato mafi yawan lokacin dare ya zama cikin tafiya kake ne asura wasu ka ce a'a idan ka yi tafiya duka tsawon daren to amma wannan hadisin ya nuna ba haka ba tunda kaga ai cewa hatta idan kuna fi akhirin layli kaga ba duka daren ba kenan kafin asuba suka kwanta su yi rurrumi yake cewa hatta idza kunna asraina wa idza wa inna hatta idza kunna fi akhir al-layl waqa'na waqa'atan la ahla la wa la waqa'ata ahla inda al-musafir minha har sai da muka zo karshen dare sai muka kwanta bacci babu baccin da yake da dadi ga matafiyi kamar wannan wannan ko mujarrab saboda matafi musamman a wancan lokacin kai ba ba a wancan lokacin ba har yanzu ma a halin tafiya idan ya zo ya yi tafiya cikin dare to zai in ya zo ƙarshen dare to zai zo a gaji da zarar ya kwanta to zai ji daɗin baccin nan ba zai so ko menene ya tashe shi ba saboda na farko ga gajiya a jikinsa na biyu kuma lokacin ƙarshen dare lokaci ne da ko a lokacin zafi to za ka samu ya fi sanyi iska na kadawa saboda ka gari ya ɗan yi daɗi sosai to in mutum ya kwanta sai ya ji babacin da ya kai wannan saboda haka shi yasa ya ce wala waqa'ata ahla inda al-musafir minha babu baccin da yake da daɗi ga matafi kamar wannan baccin na ƙarshen dare yace fa ma ayqazana illa harru shams ba abin da ya tashe mu sai zafin rana wannan jingina abu ne zuwa ga sababinsa idafatu shay ila sababi wanda yake nuna ba laifi kaga yace abin da ya tashe mu zafin rana a hakika wanda ya tashe shi shine Allah to amma akwai sababin da ya sanya ya zama shine dalilin tashin nasu shine wannan zafin rana to sai aka jingina tayarwa zuwa ga zafin ranar wanda ya nuna jingina abu zuwa ga sababin sa ba laifi bane ka ce wanda ya taimaka min ya bani kaza a hakika bai taimakon naka Allah ne amma kuma ya sanya abin da taimakon na a hannun wani saboda haka sai ka ambace shi don haka baya kore tauhidi dan ka jingina abu zuwa ga sababin sa saboda haka suka ce fa ma na illa harru shamsi fa kana awwala man istayqaza bi fathi awwala domin shine khabar kana muqaddam fa kana shine khabar kana fa kana awwala man istayqadha fulan shine ya fara tashi yace abu raja auf yake cewa auf ibnu abi jamila wanda shi rawaito hadisin daga abi raja yake cewa abu raja al ya ambata mini sunansa amma saboda haka ba wai wannan fulan fulan din daga shi daga shi Imran bane ba daga almajirin Imran bane daga wani daga cikin masu ruwayar hadisin ne ana ce da shi Auf Ibnu Abi Jamila ibnu Abi Jamila shine shine yake cewa bayan ya ce fulan sai yake cewa sammali sammahu li Abu Raja fa Abu Raja ya gaya min kowa ne amma na manta sunansa saboda haka sai ta cewa fulan ba fulan ba fulan a wata ruwayar akwai ruwayar salam ibn zari ibn Zurai. salam ibn Zurai ya ambaci kowa ne a ruwayarsa a cikin sahih bukhari a cikin alamatun nubuwa imam bukhari ya kawo ruwayar inda yake cewa fakana awwala man istayqaza abubakar farkon wanda ya tashi shine abubakar haka shine sa ne ya manta to ta yiwu ya zan nabiyu din shine nabiyu din ya zama shine imran wanda ya ruwaito kissar domin siyakin yana nuna haka domin ba zai ga abin da ya faru ba sai idan ya tashi sauraka yanzu gashi yana gaya mana na uku wane ne kaga ya tashi sai ya ga abubakar kaga zai fahimci cewa shi ya fara tashi to kaga kuma zai fahimci na uku zai fahimci na hudu dan ba ka ce shine ya fara to ya aka yi kaga a kira ko wanda ya gaya masa wanda zahirin kisa kuma yana nuna cewa ba wanda ya gaya masa yana gaba ka labarin shi gano ne ba jiyo ba saboda haka a zahirin hadisin zai zama shine na biyu sannan kuma na uku sawi ya zama wanda ya musharaka da ruwayar ya yi musharaka da da imran wajen ruwaya wannan hadisin akwai zo misbar zo misbar wani tabi zo misbar shi ma ya rawaito irin wannan hadisin yana wa ya zama shi ne na uku sannan na hudu kuma ya bayyana mana shi yace ma umaru ibn al-khattab ar-rabi'u ko kace ar-rabi'u ko kace ma umar ibn al-khattab ar-rabi'a bin nasab duk wanda ka faɗa a irabance yayi in kai nasaba ya zama khabar ne na kana yace thumma kana umar ibn al-khattab ar-rabi' in kuma ya kace ar-rabi'u ya zama sifa ce ta umar saboda kowanne ka faɗa ana hawance a irabance yayi daidai ba kuskure ne. wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza nama lam nuqidhu hatta yakuna huwa yastayqiru annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa al'ada idan ya yi bacci ba ma tashinsa sai idan ya tashi da kansa wanda ita ce al'adar sahabbai game da ma'aiki sallar alaihi in ya kwanta bacci ba su zuwa su tashe shi fa inna la nadri wanda yana ga maka dalilin da yasa ba sa tashe shi fa inna la nadri ma ya'duthu lahu fi nawmi ba mu san me yake faruwa gare shi cikin baccinsa ba baccinsa ba irin namu bane saboda ka tayu a cikin baccinsa ana masa wayi to haka kaga in muka tashe shi kamar mun yanke wannan wahayin da ake yi masa tunda baccin abin da annabawa suke gani a mafarkin su ba irin abin da kai kake gani bane sai zaka iya ganin kwashe-kwashen mafarki da sa da rarama sa amma abin annabawa suke gani a mafarki gaskiya ne kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh annabi baya ganin mafarki face sai ya ganshi ya tabbata kamar hudu a alfijir kamar hasken asubahi wato sai ya faru baro baro abin an ganshi da haka suka ce in annabi yana bacci ba ba tashi shi don muna tsoron kowace kila wahayi ake masa da haka ba za mu iya tashinsa ba eh to ina karanta maka abin da yake cikin littafin babu bambanci da an na fa inna la nadri duma ala sada ban san dai naka ina ya samu naka ba fa inna la nadri ma yahdathu lahu fi nawmihi shi dabba bamu san abin da yake faruwa gare shi cikin baccin sa ba falamma staiqaza umaru yayin da umar ya tashi wara'a ma asaban nasa ya ga abin da ya faru ga mutane wato gashi rana ta fudu har ta fara zafi mutane ba ba yi sallah ba wa kana rajulan Sai da umar mutum ne wanda yake karfa saboda haka in yayi in yayi wato kururuwa ko ya daga bidiyar sa to za a ji karaji ko sai ji a jikinsa to tunda ba za a tashi manzon Allah ba ya kamata a yi ladabi yanzu dai sallah ce wannan ga lokacin ta ya wuce mutane sun tashi sun dima wuce ya haka ya haka to shi kenan sai kama kabbara kawai sai ɗaga muryarsa da babban sautinsa ya yi kabbara ya sake kabbara ya sake kabbara har annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi a dalilin kabbara umar wannan nuna yadda sahabban annabi suke da ladabi wajen amalantar annabi sallallahu alaihi wa sallam ga shi dai abinda za a yi addini ne to amma tunda ba su saba yi masa tashinsa ba to ba zai iya tashinsa ba amma ba za yi wani abu wanda zai iya ya tashe shi cikin wata siga da take cike da tarbiya take cike da ladabi idan wani zai ce zan kwanta bacci amma kaka tashe ni sai kawai kai ta kabbara har ya tashi ko kai ta karatu qur'ani ya tashi ka tashe ko eh kai ka tashe shi ko shi ko shi ya tashi sai na umar ya zaɓi kabbara saboda ya haɗa maslaha biyu maslaha ta farko daman da kabbara ne ake wato nabbaha musulmi cewa lokacin sallah yi ta hanyar kabbara sannan abu na biyu ya samu biyan wato maslaha ta biyu ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya tashi فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله bai gushe ba yana kabbara yana ɗaukaka sautinsa da kabbara har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka ya tashi daga bacci a dalilin sautinsa falamma staiqara yayin da annabi ya farka shakau ilaihi alladhi asabahu sai suka kai koka masa da fa halin da suka samu kansa a ciki ya rasulullahi sallallahu asuba ta wuce sahabbai kenan ka duba duk hankalinsa ya tashi kai ka ce wani abin da suka yi da gangan wanda bacci ne kuma ga gajiya kuma ƙarshen asuba ga mazala tare da su shi ma bai yi sallar ba amma duk da haka hankalinsa ta shi ke kaga ya za a iya hada wato halinka da ɗabi'arka da matsayinka da na mutane ba zai yiwu ba kai kai ne dan kaga wani abu ya taso kaga malamin ka duk shi ma bai damu ba a to ga malam kar to ga shi ba <laughs> abin da ba eh. wani wani ba fade da aka ce lokacin sallah ya ba kai sallah ba yace to shi ma mai gidan bai ba saboda ka shi shi shi zai karambani ga manya ba ba shi ba shi sai karambani da dai falamma sai kaza shakau ilaihi alladhi asabahum fa qala sai manzo Allah ce la bayra aw la yadiru wannan shakka ce daga mai ruwaya shine Auf ibn Abi Jamila cewa la bayra ko la yadiru a ruwayar Abu Nu'aym la yasu'u wa la yadiru nabi ce la bayra babu damuwa ko la zarara ko la yadiru ba zai cutar ba tunda wani abu ne da kuka yi ba tare da ganganci ba saboda haka wanda duk ya yi bacci bacci ya ɗauke shi bai sabu ya yi sallar a lokacinta ba to don sanda zai tashi lokacin ne lokacin ne lokacin sallar man nama aw an salati fari sallar ya idza zakara da ya farka to ya yi sallar a lokacin laysa fi nawmi tafriq babu babu sakaci ba a cewa mutum ya sakaci idan bacci ne Wani ko ba yana nuna kullum kai ka yin bacci kai ta kwamfuta ba sai kaga an kusa asuba sai kawai kace bara dan ai laysa fi nawmi tafriq da zama al'ada kake nan da ko wanda zai ta kallon talabijin har karfe uku uku da rabi sai kwanta ai an ce ba komai a wanda akwai ganganci su wani a halin tafiya suke <laughs> ba a gaban talabijin suke ba ko suna game samari masu game a ita game a kan kwamfuta sai dab da asuba sai kuma kawai ya faɗi tsawon haka ba zai sallah ba sai karfe bakwai ko bakwai da rabi wani ma sai yunwa ta fara lalaka cikinsa tana da tashe shi aka yi magana ce to ai bacci yake an ɗauke mai alƙalami a wannan alƙalamin yana nan kanka <laughs> ba wannan alƙalami za a ɗauke wa irin wannan akwai ganganci a ciki to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kasu damu dan ya ga damuwarsu gashi har rana ta fito har ta fara zafi kaga wannan akwai kwantar musu da hankali to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su irtahidu ku bar wannan gurin wannan siga ce ta umarni wanda wasu daga cikin malamai suka ce wannan dalili ne da yake nuna ana iya wato jinkirta rama sallar da lokacin ta ya wuce a jinkirta rama ta idan akwai wani sababi ko wani dalili ko wani uzuri ba wai kawai saboda wulakanta sallar ba <coughs> ba da bai ce ku gaggauta yin ta nan take ba sai ce amma matsa gaba A ruwayar muslim ruwayar abi hazim an abi huraira ya ya faɗi dalilin da yasa annabi ya ce su bar wannan Ya yace fa inna hadha manzilun hadarana fihi shaytan bai ce saboda wannan guri ne da shaytan ya hadarce mu wato ya zo ya sa har an samu wannan a ruwayar abu dawud a hadisa Ibn mas'ud yace tahawwalu an makanikum alladhi asabatkum fihi al-ghafla ku kauce wa gurin ku da ku bar gurin nan da gafala ta same ku a cikin sa wannan shine dalilin da yasa suka suka bar suka jinkirta ramawar wasu malamai su ta kokarin su kawo wasu dalilai wasu su ce ai saboda gudun kada makiya su kawo musu hari a inda suke guri ne da makiya za su iya kawo musu hari wasu su ce a'a saboda yana jiran ya ji abin da za a yi masa wahayi da shi to me zai zai rama ko ba zai rama ba wasu ce a'a saboda mai bacci ya farka mai kasala ya warware ya murtsike shi yasa annabi ya ce a dan kara gaba kowa ne yana faɗar amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin da yasa ya ce a ba wannan guri tahawwalu an makanikum allazi asabatkum fihi al ghafla ko kuma inna hadha hadara na fihi shaytan duk da cewa wannan ba nasara ce shaytan ya ci ba tunda bai jefa su cikin sunubi ba bai jefa su cikin laifi ba dan wani yana iya cewa to ya haka ai annabi yana cikin waɗanda ba su tashi ba kenan shaytan yayi nasara akan sa a'a shaytan ba zai iya nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jefa cikin laifi ba da a ce yin haka laifi ne to a nan ne za a ce shi ya yi nasara to amma ya sa musu wannan bacci ko gafala amaninsa ya yi nasara amma ba nasara ba ce saboda shari'a da mata musu uzuri Allah annabi sallallahu alaihi wasallam an dauke alƙalami daga kan mai bacci saboda haka aikin banza yi wasu malamai sun tsaya kan wannan hadisi suka tattauna alaƙa sa da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna aini tanamani wa la yanamu qalbi idanuwa na suna bacci amma zuciya ta bata yi to ya aka yi kuma zuciyarsa sa bata bacci kuma har aka zo bai tashi ba ga lokacin sallah yayi shine malamai kamar nawawi yake cewa akwai ansa guda biyu ansa ta farko zuciya tana riskar abubuwan da suke da alaka da ita ne kamar jin raɗaɗi ko jin zafi ko wani abu da zai faru ga jiki amma abin da yake da alaka da ido wannan ba zuciya ba ta da alaka da shi saboda haka abin da duk yake da alaka da zuciya annabi zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta bacci tana riskarsa abin da yake da alaka da ido kuma wannan ba aikin zuciya bane ta risko shi saboda haka zuciyar tana nan yadda take ido kuma yana bacci shi kuma yana gafala gabarin riskar abinda yake aikin sai yayin da yake bacci amsa ta biyu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halaye guda biyu hali na farko shine kana qalbuhu la yanamu fi zuciyarsa ba ta bacci suka ce wannan shine aglabu ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam hali na biyu kuma akan samu sanda zuciyar za ta yi bacci wanda shi kuma bai cika faruwa ba sai a wasu lokuta 'yan kaɗan wanda aka dace kuma wannan yana daga cikin lokutan duk da cewa malamai sun ce wannan ansar tana da rauni ta farko ita ce ansa wacce ke gangariya saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya namu tanamu idanun idanunsu na bacci don haka ba za su riske abin da idanu su idanu suke riska ba yayin bacci amma zuciyarsa ba ta bacci tana nan a faɗaki ko da yaushe wannan sa malamai suka ce idan mutum yana cikin halin tafiya ya yi bacci a wani guri har sallah ta wuce shi to in ya tashi yana daga cikin sunna ya bar wannan gurin ya sake guri yayin da zai yi wannan sallah don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wasu sun ce wanda ya ke banta da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi zai iya bada labarin abin da ya faru kamar yadda ya ba su labarin cewa wannan guri hazarahu shaytan shaytan ya kawo samame wannan guri amma kai in kai bacci a guri ka tashi lokacin sallah ya wuce in ka sake guri kai ma za ka ce saboda ka ga shaidan ya samami gurin ji baka da wannan ba za ka iya annabi na iya bada wannan labarin amma kai ba za ka iya tunda kai dai ba ga shaidan ba san da yazo ya kasa maman hu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi da su suna ganin ku kai da ku ba ku ganin su to wannan ya nuna wasu malamai suna ganin idan gabala ta samu mutum a guri kamar da zo a cikin wani watar wayar, to ya sake guri kamar mutumin da ya ya je masallacin juma'a ana hudu ba sai ya rika gengedi to in zai iya samun wani guri ya sake to ya sake sai ya fita daga wannan sau ya hango wani guri sai ya sake guri wasu malamai sun ce wannan mustahabbi ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sara ghaira ba'id yayi tafiya ba da nisa ba to bai tafi da nisa ba saboda bari ake kawai a canza guri wanda ko yana daga cikin tarbiya ko tarbiya ce me yasa aka ce in aka samu matashi yayi zina ko matashi ya wuce bata aure ba wanda bai aure ba to bayan an masa bulala a raba shi da inda yake shine at-tagrib a raba shi da inda yake ya yi shekara ɗaya wannan horo ne zai iya sawa ya samu canjin ɗabi'unsa musamman idan inda za a kai shi mutanen kirki ne wataƙila a nan akwai tasirin miyagun abokai wanda za su ja shi zurfin wannan laifi amma ka ɗauke shi a kai shi inda ba zai haɗu da irin wannan miyagu ba wataƙila a ya samu kansa tsundum cikin mutanen kirki to yau da gobe sai ka ga ta hallaka bi akhlaqihim yana ɗaukar irin ɗabi'un su sai ga ya canza shi yasa mutumin da ya kashe rai tasa'in da tara ya cike da wani jahili suka zama ɗari kaga da ya je gurin wani malami zai ne yana neman a masa fatawa shin zai tuba ko ba zai ce ba zai hana ka tuba amma ka bar wannan garin ka tafi can wani gari da ake bautawa Allah ka je can ka zauna cikin su kaga sai ya ce ya bar garin domin waɗanda suka ja cikin wannan ta'atar. ya zama dan dan daba dan sare-sare to ta kila suna nan yau da gobe za su yi ta kawo masa farmaki don su mai da shiruwa. yau zu su kwankwasa gidan gobe su kai yaya haka ba ma ganin ka yi sanyi kai karka ba mu kunya kaza kaza kaza to in ba ita a ba sai ka ga ko kuma saboda an san shi da wannan wato ta'ata da yayi a tsawon rayuwarsa da mutanen da ya kakkashe watakila mutane za su rika kallonsa da wannan watakila ma wani ya ganshe ce kai mai kisan mutane ko kai dan iska to wannan kuma ya sake harzuka shi ya kara kai kai wani tsara to kaga ba za a sai kuma ya kuma yin wata wata dabi'a domin ba shakka wasu mutane za su rika masa kalla kalla haka a ce yana shaye shaye duk bakin sa ya dafe to gashi ya tuba ya zama ya yi gaskiya a cikin tubar amma kuma da ka gan shi kaga kana ganin sa ka san wannan wato ba magana to in ba isa ba sai ga shigo sahudu ana gaggamin sa to wannan kuma sai rika sosa masa zuciya ba isa sai kuma ya koma inda ya fito ba in yaje inda ba a san shi ba to wataƙila ba zai gama da wannan tsangwamar ba Yaushe shi yasa ake cewa a canza a canza guri thumma nazala fada'a bil wudu'i fatawadda ce a kawo masa ruwa yayi alwala wa nudiya bis salati fa salla bin aka kira salla yayi mutane salla wanda ya nuna kenan alfa'ita sallar da ta kubuce ya halarta a yi mata kiran sallah a ruwayar muslim hadisin abu an bayyana kalmar azan ma dan wasu malamai su kokari su tawilin nida suka ce annida wa amu min al-azan to ya zo a wata wayar fa uzzina sai aka yi kiran sallah wanda ya nuna ya halatta fa salla bin nas kuma kaga wannan shi ma ya nuna cewa al-fa'ita idan mutane da yawa sallah ta kuce musu suna iya haduwa su yi jami'i to bayan gama sallah falamman fatala min salati fatala min salati idza huwa bi rajulin mu'tazilin lam yusalli ma al-qawl ya gama sallah sai ya ga wani mutum can a gefen mutane zaune bai yi sallah ba فقال sai da bai kira shi yace ma mana aka ya kula an salli ma alqawm ya hana baka yi sallah tare da mutane ba wannan mutum ibnu hajar yace ba ambace shi ba duk da ibn al malamin sa a cikin littafinsa al'ila bi fawaidi ubdat al-ahkam ya kokarin ya fito da sunan wannan mutum ya ce shine Khallad ibn Rafi ibn Malik al-Ansari dan uwan Rifa'a ibn Rafi al-Ansari to amma dai tunda ba arwaya ce ta nuna haka ba ba za a iya tabbatarwa da cewa shine ba kuma galibi irin wannan ba mahalli ne na yabo ba akan boye sunan wanda abin ya faru a kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sautari idan wani abu ya faru sai ce ma balu min me yasa wasu mutane suke kaza kaza me yasa wasu mutane suke kaza saboda ka wannan mutum ba a faɗi kowane ne ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana cewa ya hana mutum ya zo gurin da aka da ake sallah ta jam'i kamar masallaci ya koma gefe ya zauna ana jam'i a ƙi tare da shi annabi ya hana wannan shi yasa lokacin da ya yi sallah a Mina bayan ya gama sallah asuba sai hango wasu mutane biyu can bayan masallaci zaune ba a yi sallah da su ba sai ya kira wasu ya ce a kira masa su aka ce ku zo manzo Allah yana kiran ku sai ku jikinsu ya kama bari jikinsu ya kama rawa faji'a bihi ma tarta'idu fara'isuhuma aka zo da su suna bari gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da kwarjini bai ce komai ba amma kuma sun fara ce ma mana kuma an ya ma'ana mai yana ba ba mai sallah da ku ba sallai na fere hali. sai ayi rasulullah a masaukin mu mun yi sallah da aka mun yi sallah shi yasa da muka zo kuma mai muka samu kuna yi kuka zauna ku gama sai ce a idan kuka yi sallah a masaukin sannan kuka zo jam kuka ga ana jam'i thumma ma masjida jama'a fasalliya ma'ahum fa inna lakuma nafila ku shiga ayi da ku sai ta zama muku nafila da ku tana nan wannan kuma ta zama nafila wato ku zira musu ido domin wannan zai jefa ku cikin zargi watakila ya zarge ku ko kuma musulmi bane ko ku a'a ba su yadda da mu bane ba su sallah a bayan mu ba musamman irin yanzu kaga ana sallah wani ya kema gefe kuma lokacin sallah kaga za ka kawo wani zargi a zuciyarka ko dai wannan ba musulmi ko ko wani mugu ne wani wani leƙen asiri ya zo yi ko wani abu da irin wannan to shi yasa dan mutum ya fitar da kansa daga tuhuma in ya zo a masallaci ana sallah to kai ya zauna in ba dai in ba mai ya tafi ya bar gurin in kuma har zai zauna to shiga ai sallar da shi to sai annabi ya gan shi gefe guda kuma duk tare ake tafiyar nan shi ba ya baccin nan ba ai sallar nan da shi ba kaga shi ba ya ba za ka shigo a yi sallah ba to shi da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai asabatni janaba wala ma ruwa ya abin nan janaba ta same ni kuma ba ruwa wato babu ruwa kwata kwata ruwan da ake da shi an yi alwala shi bai samu ba haka ba da abin da zai wanka wato ko dai yana ganin taimama ta masu karamin kari ce ba ta masu taimama ba ya san da taimama amma kuma yana ga kamar ba shi ne zai yi shi abin da yake tare da shi ya fi karfin a yi masa taimama ko da yana ganin haka ko kuma a'a bai ma san akwai taimaman ba gaba daya bai san idan mutum ya samu halin ya samu kansa cikin halin rashin ruwa ba yana iya yana yin taimama wataƙila ko dai wannan ko wannan amma duk da haka a ya kamata ya tambaya musamman ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gabansa yana gani ce ya rasulullahi ga ba ga halin da nake ciki ta yi ka ce kila yana jin kunya <coughs> amma wani harkar sallah ce kuma harkar addini ce ba a mata kunya to yanzu su malamai suka ce ijtihadi yayi to ke da nuna ana ijtihadi gaban manzo Allah ga manzo Allah sai kuma kana ijtihadi <laughs> ijtihadi to amma duk da haka ko kure da manzo Allah ya masa mu'amala akwai tausasawa a ciki kuma idan mutum yayi abu kafin ka zarge shi fara tambayar sa uzurinsa wanda ita ce wato abin da na koyarwa ta musulunci idan ka ga wani abin da zahirinsa ba daidai bane tare da mutum kakka fara buɗe baki da zargi fara tambayarsa har yi zama yana da uzuri da ya faɗa ka ci cewa eh lalle zai zaka iya yin haka amma kuma ga gyaran da ya kamata a yi maka amma in ka fara da zargi to baka so wani lafiya ba ka duba iblis Allah ya ce su yi sujjada bai yi sujjada ba amma Allah da ya tashi bai zarge shi ba sai da ya tambaye shi ya kare kansa ma mana aka Allah ta sujjada idza amartu Allah fa da kansa sai da ya bawa iblis damar ya kare kansa me ya hana ba ka yi sujjada ba lokacin da na saka ubangiji yana iya toye shi nan take yana yi masa duk ubar da ya gara ma tunda da ya san umarni ya ji umarni kuma bai yi ba ya ke ya keta umarni to amma duk da haka ubangiji sai ya kafa masa hujja tukunna ta hanyar ba shi damar ya kare kansa to idan har iblis Allah ya masa irin wannan mu'amala ya kamata a ce dan uwanka musulmi dan zaman lafiya ko da ka ga ba daidai yake ba to kakka diran masa sai ka fara jin uzurinsa kana yi wa ya faɗi uzurin da gyara masa za ka yi ko kuma ka magamsu da uzurin nasa gaba ɗaya to sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam baya dirawa mutum kai tsi. sai ya yi masa tambaya in ya ga wani abin da yake aibi ma akuma ma mana'aka an tusallima me ya hana ba kai sallah sai ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa ba haka bane yace da shi alayka bis sa'id fa innahu yakfi ka tafi doron kasa ka tafi kai taimama a doron kasa ta ishe ka kaga ana annabi ya gaya masa ga yadda zai taimama ba sai ya bashi umarnin a dunkule wanda yake nuna kina ya sa akwai taimama ya kuma sai yadda ake ta amma a tunaninsa kamar shi a yanayin da yake ciki karin sabab bane ba zai yi taimama ta dauke masa shi ba shi yasa annabi annabi ya ce masa ka buga hannunka kai kaza kai kaza ba bai wanda yake nuna maka cewa ya san da hukuncin taimama amma kuma yana ga kamar shi baya ciki to bayan kuma an yi tafiya sun masarar nabi fashtaka ilaihin nasu min al'afashi bayan annabi ya tafi sai ko mutane suka koka masa cewa ba kishi ya damu mutane sauran mutu nawa ne kada mu shiga wata gabar kuma ba mu awa daya ba an yi awa daya to sai a hakuri sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya mu kammala domin yanzu za mu shiga wata gaba kuma wadda ita ma kaga tana buƙatar a dan fito da wani eh yawa nan za a tsaya sun masara nabiyu kaga nan an ba bar wannan gurin an tafi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wanda yake masu itikafi za su iya hada sallah idan masallacin da suka yi itikafi an hada sallah wato saboda ruwa ruwan sama ko hadari da iska idan san taso eh babu shakka hukuncin su hukuncin abinda liman zai a masallaci su ba daban suke ba ah, ba ba wata hujjar da take nuna cewa wai in ka hada sallah dole sai ka bar gurin kamar yadda wasu suke faɗa wai in an hada sallah to dole da a gudu to ruwa bai ba sauraka ba hujjar cewa sai an sai an tafi ba ba ba wani dalili da ya nuna haka wannan wani ijtihadi ne wanda ba nasi a kansa eh eh dan me ba za a yi ba ba wanda ya sai ana ka in ba nasi ba duk wanda ya ce kakka sai ka nasi da ya ce aka yi yace ba zai ba zai hada sallar ba limam yace ba zai hada sallar ba a to ai dama ai jami'i dan ka samu dan a samu jami'i idan har yace ba zai hada ba shikenan ya ya maka ya maka bakin ciki <laughs> sai ka kula dama idan a samu jam'i ne hikimar dan a riski jam'i saboda in aka watse a haka ba lallai mutane su iya dawowa ba ko kuma in har za a dawo to wataƙila a da cikin cabali to musulunci dan a sauƙaƙe muku shi yana cikin kwada to in har idan bai bai hada ba kaga ba wani jabi kuma saboda haka sai ka tafi gida kai ka sallaka in lokacin ta yayi ko ka zauna nan za ka iya zauna ka jira shi wannan hadisi ne na ma'aiki ya ce in ka yi nafila bayan kowace sallah za a gina maka gida aljanna wato yadda yana ishara zuwa ga hadisin sallar rawatib nafil filu na rawatib wanda ake yin su tare da salloli wanda ya tabbata a cikin sahihaini sallar alaihi ce wanda ya kiyaye waɗannan rakawoyi goma sha biyu za a gina masa gida aljanna ina aikin karɓar rabanu to malam menene matsayin wannan kuɗin na rabanu da gwamnatoci suke karɓa a an ta musulunci to Allah yana cewa la tasalu an ashiya in da lakum uku a musulunci wannan shi ake kira al-mukus al-mukus za ga a cikin littafin fito suna magana haraji asalin haraji ana karɓar sa ne ga wanda ba musulmi ba kamar da ba musulmi ba su shigo kasar musulmi kasuwanci to ana karɓar haraji a amma musulmi ko ba dan garin bane dan ya shigo ya kasuwanci a musulunci ba a karɓar komai a gunsa ko a yi a wato musulunci ya yaki wani gari ya ci garin da yaki kaga ya ci garin da yaki ya ci mutanen garin da yaki don abin da ya samu a garin ya zama ganima to sai ya zama mutanen garin manoma ne to sai a ban musu gonakinsu su noma amma da zimmar za su rika kawo wani kaso wanda ana kira shi hima karaci an gane ku kaga wanda yake ba musulmi amma wanda yake musulmi ba a cewa ga gona ka noma gwamnati ce ga gona an baka kuma sannan a shiga cewa za a rika sai dai in da can wata haya ce aka baka ko na ko kuma gonar ka ce amma a ce in ka noma dole ka kawo ba ba kuma zakka ba shi musulmi dama an san akwai wani kaso na zakka da aka ce ya fitar kuma shugaba shi yake karɓar zakka asali shugaba shine mai karɓar zakka ko ya tura ibin sai karbu da Allah Allah ta yi khudh min amwalihim sadaqatan annabi ya ce ka karbi sadakar zakka daga cikin su shi yasa lokacin da annabi ya tura mu'adh Jamal jabal cikin abubuwan da ya gaya masa bayan tauhidi da sallah ya ce to ka gaya musu Allah ya farlanta musu zakka a cikin Su duk khadhu min agniyaihim ana karɓar zakkan nan daga masu kuɗin su wa turaddu ala fuqara'i amma wa talakawan su kaga kenan asali shi mai kuɗi ba wai shi yake bin da zakkarsa da kansa ba shi yasa ai yanzu da babu shugabancin na musulunci kaga masu kuɗi ne da suka ga dama wani ya fitar wani ya ki fitarwa wani ya yi nan kushe ya fitar kaɗan wani in ya fitar ma ya sa abu ya aje a falansa in kun zo ya rika dan san muku kaɗan kaɗan yana zagin wani ya baka zakkar yana dukanka ku yi layi ana muku bulala ana jefa muku kuna kokowa bayan kuma kuɗin ku ne zakka asali da ban ku ne na talakawa ne aka ce wannan dukiyar Allah ce cikin dukiyar ka na kwashi kaza na ba wa talakawa saboda ka kuɗin su ne Allah ya ba su kai kawai wakili ne yanzu ka isar musu da dukiyar da Allah ya ce ka ba su sai yasa Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara'i lil lil lamun da litamlik lil mallaka su ne saboda haka talaka in yazo mai kudi karɓar zakka ya zo karɓa hakkin sani ba alfarma ya zo yi masa ba wanda ita shi ne ka'ida ta musulunci shi yasa mai kudi ba shi yake ɗaukar zakariya imam ne yake cewa a je a yi lissafi a ga mai gare shi in shanu gare shi in raƙuma ga in ƙananan dabbobi gare in dukiya da kadarori a yi lissafi sai a ga nawa kama zakka sai ce to kawo sai a tattaro sai a kawo imam shi kuma imam shi zai dauki nauyin raba to amma tun da zo ba wata gwamnati in ka ba wa yan siyasa cin da su wallahi ba yadda zai da za su handin to kaga an ban mutane dole su za su dauki nauyin abin da kansu da kansu to wannan shine abin da musulunci ya sani ita gwamnati abin da aka ci ta karba zakka don su taimaka wa talakawa to amma haraji asali a musulunci a musulunci in kana magana musulunci ne to amma yanzu gwamnati ta ba na musulunci bane bare ka ce rabanu shi ina yake yana cikin constitution shi ne kawai amma ba a cikin alqurani ba in ka taba shi ce dama shi constitution ya ce ya karba da <laughs> haka ba yanzu za ka yi kamar kamar kwasan kamar kwasan duci ne ka taba shi a musulunci ka so kaya a ce sai ka duk yana cikin abin da ba wanda ba musulmi ba ake yi wa a ka'idar musulunci wanda ba musulmi amma wanda yake musulmi da ko ina yake kowace ƙasa ya ɗauko kayan sa to shigo da su kawai ya yi harkar kasuwancinsa arziki na Allah ne ku bar mutane Allah ya azurta sashin su daga sashi haka manzo Allah ce a lokacin da za a tafi hutu wannan wannan tunatarwa yake cewa a lokacin da za a tafi hutu an ce za a rika wato a dau alkawari duk sati kowa ya rika ajiye wani abu saboda wannan majalisi da ake karatu babu shakka an yi wannan magana sai dai ka san wannan yana buƙatar mu tsara abun ta yadda za a samu waɗanda suke karɓa da kuma irin yadda za a gudanar da tafiyar da abin da ake karba wannan daman abu ne ajiye kuma za mu ci gaba da yi mun san dai ba abu ne na kamatsa ba ba a matsawa amma dai kowa ya san wannan shine abin da ya dace kowa ya taimaka da dukiyarsa domin da'awa a shirye ake majalisar da muke da su da nan da majalisar ranar litinin da na ran juma'a a ce muna da asusu da karatukan da ake yi a waɗannan majalisai ba su taƙaita kan waɗanda suka zo nan gurin kawai ba yanzu ana da kafofin watsa labarai da idan ka saka aka saka wannan karatun mutane a ƙauyuka za su ci kuma za su amfana kuma waɗanda duk suke da sila da hannu a cikin wannan Allah zai ci gaba da rubuta musu lada iya tsawon inda karatun nan ya kai iya adadin shekarun da aka ɗauka ana amfani da karatun Allah zai ci gaba da rubuta musu lada ba tare da ana ragewa wa wani sa ba kaga wannan aiki ne da ya kamata a ce za mu yi shi za mu iya shi kuma za mu yi shi insha Allah wannan abinda za mu zauna mu yi tunanin yadda za a gabatar da shi wannan majalisai guda uku akalla in ba za su iya ɗaukan nauyin duka karatuttukan da suke gudana a cikinsu ba to za su ɗauko da guda ɗaya ne bisa ta takadiri wanda kuma za a yi fatan nan gaba su ajin sai ya zama na kaga majalisin yana yaɗa karatuttukansa da kansa ba sai an jira wani mutum guda ɗaya ba ko wani ɗan siyasa an je an yi ta bashi baki kamar shi za a kai zai saya wa aljanna ka yi ta bashi baki kana ta kana ta roƙonsa kana ta cewa ya ga alfarma zai maka ma shi yasa ni bana bana ce ma wani wai ka dau nauyin karatu na a'a wani aikin Allah ne in ka ga ka yi ni dai na yi na wato da na zo na yi shi kowa ya ji wanda zai halarci gurin ya ji an kusa. mutum ya ga zai ɗauka ya yaɗa wannan kuma ganin daman sa ne kuma aka tashi za a zuba masa ladan nan a cikin asusunsa sa ya da ikhlasi na haka ba wanda za a je a yi ta marere cewa ana ta masa yan miliya yana jin kamar kai yake maka Allah ya bana na bukata dai dan ta roƙonka ne sannan ka ci. a ni ba wallahi ba alfarma kai mun ba dan kasa dan kasa karatu na <laughs> a gidan rediyo ba ba da shi wata alfarma kai kai wa kanka in kai ikhlasi kuma ubangiji ba zai barka haka ba shi ma zai ninninka maka a cikin ladanka haka wannan tsari ne da insha Allah za mu yi shi kuma akwai matasanmu waɗanda suna nan za su jikunci wannan aiki kuma kun san cewa akwai 'yan program da kuke jin malaman sunna suna darussa wanda wasu daga cikin bayan Allah wanda ba a san su ba kuma ba sa san a san su suke ɗaukan nauyi su biya duk ko nawa ake so wajen su cewa an sanya karatuttukan da al'umma za za su ƙaru da shi suna nan suna yin bakin kokarin su dai sai wani wannan aiki bai kamata ya takaita akan mutum ɗaya ko biyu ba ya kamata kowa ya ji cewa yana da ruwa da tsaki a ciki insha Allah za mu yi wannan za mu samu wata rana da za mu gabatar da wannan asusu kuma za a samu tsayayyu jajirtattu wanda za su kula da shi karatu tukan musu shiga duk inda makiya ba sa so su aji Eh, mata tana tuka tuwo a gidansa ta ji karatun sunna ka taimake ta tana tukin tuwo tana jin karatun sunna baya da za a yi da ita eh, sai dai in ah, ta ya haramta mata rediyo gaba daya to kuma ba zai iya ba to wannan kaga taimaka da awacci ta shiga inda ba a ba a san ta shiga Allah ya taimaka mana gaba daya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi